بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الحادي عشر أدرسي دمك كراتو أن لتافينا مختصر عدة السابرين وذخيرة الشاكرين آه za mu tashi babi na goma sha ɗaya albabu hadi ashar filfarki bai na sabirin kirani wa sabirin li'ami a nan muka tsaya a darasi da ya gabata muna gabatar darasi a wannan masallacin abdurrahman ibn auf a nan kofar wambai a birnin kano malam ibn al-qayyim allah ya masa rahama a wannan littafi ya yi babi babi na goma sha ɗaya inda yake cewa filfarki bai na sabirin kirani wa sabrin li'ami zai bayani bambancin haƙuri na alkiram manyan mutane karimai manyan mutane wa sabrin li'am da kuma haƙuri irin na mutanen da suke ba mutanen kirki ba darasi na shida a darasi na biyar ko na shida ne darasi na shida malaki ta kullu ahadin labudda an yasbira ala ba'd ma yakrah kowane mutum labudda ba makawa an ya yasbira dole ya haƙuri ala ba'dhi ma ya yakrahu a bita wani shashe na abin da zai same shi wanda yake ƙi, in ikhtiyaran wa in maftirara ko dai da zaɓinsa shi ya zaɓi ya haƙurin ko kuma a'a haƙurin ya zamo masa ba makawa dole ne sai ya haƙurin don bai haƙuri ba bayi da mafita daga halin da yake ci falkarimu saboda haka mutumin da yake karimi yasbiru ikhtiyaran yakan yi haƙuri da zaɓinsa li'ilmihi dan ya san cewa bi husni akibati sabr haƙuri ƙarshensa kyakkyawa ne haƙuri ƙarshensa yana da kyau saboda haka sai ya haƙuri wa annahu yuhmadu alaihi wa yudammu ala jaza. sannan ana yabo ga wanda yayi hakuri yuhmadu alaihi ana yabo ga wanda yayi haƙuri wa yadhammu alal kuma ana zargin mutumin da yake da raki da yawa don wani abu ya same shi wa annahu illam yasbir kuma ya san cewa in mutum bai hakuri ba lam yarudda al jaza'u alaihi fa'itan idan wani abu ya rasa wannan korafi da rakin ba zai maido masa da wani abin da ya rasa ba walam yanza anhu makruhan kuma ba zai yayi masa damuwa ba wa anna al maqdura la hilata fi daf'i kuma abin da yake abin ki makruhi la hilata babu dabara gabawa fi daf'ihi wajen ya ture ya tunkude shi wa ma lam yuqaddar la hilata fi tahsilihi kuma ya san cewa duk abin da Allah bai kaddara ba babu yadda zai samar da wannan abin ya janyo shi don ya faru faljaza'u raki da korafi da rashin haƙuri zarruhu akrabu min naf'i cutarsa ya fi kusa gabawa fiye da amfaninsa kala a ukala wani shashe na mutane masu hikima masu hankali yake cewa al'aqilu inda nuzulil musibati fa'alu ma yaf'aluhu ahmaku ba da shaharin. al'aqilu mutumin da yake mai hankali inda nuzulil musiba in wata musiba ta same shi yaf'alu a lokacin yakan aikata ma yaf'aluhu al-ahmaqu fi jahlin abinda wawa shi ba zai ba sai bayan wata guda da masifar shine me shine hakurin dole in masifa ta faru zai yi taraki zai yi taraki zai yi taraki shi ahmaqu kenan wanda yake wawa mara hakuri har kuma bayan ya ƙosa lokaci ya tafi kuma dai sai kuma ka ji duk kama an ɗauke wuta abin ya wuce shi kenan kaga ba haƙuri ne ya yi da zaɓin kansa ba a'a abin ne tun yana rakin hayya ma ya gaji amma mai hankali yayin da masifar ta faru a lokacin yake haƙuri don me saboda dalilan da malam ya ambata a baya cewa haƙuri abin yabo ne raki da rashin haƙuri abin zargi ne cewa in wani abu ka rasa a cikin iftila'in in ba ka yi haƙuri ba to rashin haƙurinka ba zai taho da abin ba wanda ka rasa ba zai janyo ya dawo da shi ba idan wata damuwa ce ta same ka rashin haƙurinka ba zai yaye ma damuwar ba kuma ka san cewa kai mai hankali kenan cewa kaddara ba ka da yadda za ka yi da ita Allah ya rubuta abu a yadda za ka yi in ko Allah bai rubuta ba to babu wanda zai iya janyo abu kuma mai hankali ya san cewa cutar da za ta same shi dangane da rashin haƙuri da raki shi ya fi yawa fiye da amfanin haka to ma me amfanin wata musiba ta tana mutum ya yi raki ya ta korafi yana faɗa me amfani akwai tana yana da amfani eh tambaya nake yana da amfani a yana da wani shashin amfani mana Shi ne idan misali ya gaya maka ce yi haƙuri ya gaya wannan aka ce mai ya haƙuri ya ga watakila wannan shi tsammaninsa hakan zai sa ya ɗan ji sanyi alhali inda ya san abin da aka ambata a baya da ma bai buƙaci kai sai ka wani ba shi haƙuri ba don ya san me akwai alheri a cikin haƙurin amma shi tun da bai hararo abin da aka ambata a baya ba sai ya kasa haƙuri ita gaya mutane idan misali da zai gaya maka sai ka kaɗa kai ka yi shuru sai ce ga wani ko na ma gaya masa musibar ta mai amma ko ya jajanta ko ya nuna damuwa ko ya to in ya ma nuna damuwarsa in ya jajanta maka rashin haƙurin naka ba zai amfanar da kai wannan jajantawar komai ba amma da kai haƙuri ko an zo an baka an jajanta ma an baka haƙurin wannan dama ba zai ba zai maka wani tasiri idan dama ka riga ka san haƙurin mai amfani kuma kai haƙuri tuntun an gane ko kama kila kamar yadda masu hikima suka ce wa annal amra yufdi ila akhara fa yasiru akhiruhu awwala wato al'amari yufdi ila akhar yakan juye daga farko ikai zuwa ya canja kama kenan ya zama wani kamar ba irin ta farko ba fa yasiru akhiruhu awwala ta yadda karshen sa zai zama kamar farkon idan bai yi haƙuri a farko ba to ko da ya yi ta faɗa tsawon zamani in ya tuna kuma ba zai haƙurin ba ne sai abin ya dame shi amma ya haƙuri a farkon fa kenan ko an faɗa ma daga baya ba zai dame shi ba dama ya riga ya haƙurƙurtar da zuciyar shi kai. bai zaka na akhiral amri sabra idan ya zamo haƙurin ƙarshe ne ƙarshen al'amarin bawa ne ya ce wal abdu ghairu mahmudin bawan kuma bai zamo mai godiya ba fama ahsana bihi an yastaqbila al fi awwalihi bima yastadrihu al-ahmaq fi akhirih to fa ma ahsan bihi to abin da yafi kyau gare shi an yastaqbil al-amra ya fuskanci al'amarin da isa miki fi awwalihi tun a farkon sa bima yastadbiruhu al-ahmaq fi akhirih abinda shi kuma wawa sai in an tafi karshe yake Hakuri, kai ko tun farko ka yi hakuri, haka ya kamata tun da ka riga ya kasancewa yin hakuri shi ya fi maka alkhairi Wakala kala ukala wani shashe daga cikin masu hikima masu hankali suke cewa mallam yasbir sabr al-kirami wanda bai haƙuri ba irin na mutane karimai sune masu haƙuri a farkon al'amari sala sarrul Baha'i. to zai yi haƙuri ne irin na dabbobi kamar yadda muka ambata shi ne idan misali wata tinkiya ta rasa ɗanta za a ga ta rikice tana kuka ta zo nan cikin gayyan nan ta yi yara ta yi kuka ta koma can ta yi amma in sai sai ta gaji ba ta gan shi ba shi kenan kuma magana ta wuce to in mutum bai haƙuri ba a kan wani al'amari da ya same shi a farko to a ƙarshe zai zama kamar wannan dabban ne sai ya gama rakin da kai kawon da kuma a ƙarshe dole ya haƙurin don ba yadda ya iya falkarimu yan duru ilal musiba mutumin da yake karimi yana kallo zuwa ga musiba aljaza a yarudu ha in yaga cewa yin raki da korafi zai iya mai da musibar wa ya haifin kuɗe ta fa haza kad yanfa'ul jaza to anan ya san cewa wannan korafi da rakin zai mai amfani wa in kana aljaza'u la yanfa'u idan ya tabbatar kuma yin raki da korafi da surutai ba zai amfana da shi komai ba fa innahu yaj'alu almusibata musibatayn sai mai da musibar iri biyu yayi hakuri da ita kuma ya zamo banda musibar da ta same shi kuma ya kara da musibar haƙuri domin shi kanshi haƙuri ibtila'i ya haƙuri ya danne zuciyarsa wa amma la'imu amma la'imi mutumin da yake ba karimi ba wanda yake ba na kwarai ba fa innahu yasbiru istiraran yakan yi haƙuri ne a bisa tilas ba dan yana so ba fa innahu yahumu haula sahatil jaza zai ta kewayawa yana raki yana korafi yana surutai fala ya yaraha tujidi alaihi shay'an amma in ya gama wannan rakin sai ya bai mai amfanin komai ba fa yasbir sabr al muwattaqi lid sai ya hakuri irin hakurin wanda aka daure za a mai bulala za a dake shi za a mai duka zai yi mutumin da aka sa cikin sarka aka tamke shi ko da igiya ba yadda zai iya kwanciya za a mai bulala zai hakuri ko ba zai ba ya ga an gyara bulala an ɗago ta ya zai don bai haƙurin bai yi ba zai iya kwance kansa ba ko ba haka ba kenan haƙurin ma ya zama masa dole to haka la'imi yake idan wata musiba ta same shi duk duniya sai ta yi sai ta ji labari duk inda ya zauna sai ya faɗa kuma faɗar ba za ta janyo masa wani amfani ba وايضا كما kuma dai inji malam falkarimu في fi الرحمن rahman mutumin da yake karimi yakan yi hakuri wajen yi wa Allah da'a ar-rahman Allah mai jin kai wallaimu ma'ana mutumin da yake na kirki karimi zai yi haƙuri wajen bin Allah sallah biyar din nan yi haƙuri ya ta a jam'i duk da cewa tana da mai da wahala da kunci duk inda yake bari sai ya je ya jam'i duk abin da aka ce wajibi ne ya kiyaye duk ta zuciya tana kuntatuwa da aikin alkhairi amma zai yi saboda yau Allah da'a walla'imu amma la'imi wanda yake ba na kwarai ba yasbiru fi ta'ati shaytan shi hakurin a wajen bin shedan ne a wajen bin shedan ne aka ce ya bar kasuwa ko ya bar sana'a ya je juma'a sai ya ta mita shi wallahi lokacin tsakiyar kasuwa yaushe zai iya abin nan amma zai iya haƙuri ya je gidan kallon balkuwa bayan ya gama yini ya gaji ya kamata a ce ya je ya sallan magarba da isha a masallaci ya yi istighfari ya yi na filfilinsa da ya rasa da rana amma ya kasa zuwa ya salla a kasuwa a cikin jam'i saboda ba zai iya haƙuri ba da abin da yake na gaban shi na neman duniya amma sai ka yi mamaki bayan an dada kasuwa da an yi na an gaji kuma wanka kawai zai sai kuma ya tafi gidan kallon bal ka ce to kai baka gajiya a'a ai zai yi haƙuri wajen wannan abin can ne bai da haƙuri amma nan kan yana da haƙuri falla'imu asbarun nasu fi ta'ati ahwa'ihim falli'am mutanen da yake ba na ƙware ba la'imai asbarun nasu sun fi kowa haƙuri fi ta'ati ahwa'ihim wajen bin san zuciyarsu wa shahawatihim da sha'awa sha'awarsu. wa kallun nasu fi fa'ata rabbi amma fi karancin mutane wajen yin ɗa'ar ubangiji yanzu an daina shiga silima da shekara goma sha biyar ashirin baya talatin ana zuwa silima layi ake yi kuma da wuri ake fita in za a je silima musamman in abin kallon yana ana ana abin nan saboda haka watakila ma bayan magariba ko isha'i ba za a yi ba sai a kofar silima ga masu isha'i kenan saboda suna so su kama layi su shiga su kallo hankalinsu duk yana kafin kayan kallo ya zama aljihun kama akwai su ne ka kana yawo da ita saboda haka za a je a yi ta wahala amma wannan wahala fa ba za a yi ta wajen sallar asuba ko sallar isha'i ba in ibada ce ba za a yi ba amma wancan shirman suna da haƙuri wajen yin abin nan in za a yi bal a stadium za a ga mutum duk abin da yake ya bari bayan la'asar saboda ya je kama layi karfe biyar karfe karfe hudu karfe uku ya kama layi saboda ana fara bal karfe kaza duk abin da yake wallahi zai bari ya je bi layin bal saboda za a yi mat ai an samu baki kungiyar abin nan wa take da suna abin nan sun zo za su za a kara saboda haka kai ba ma bal ba damba ma da ake yi da ka san bayan la'asar ake damba ko bayan la'asar ne kai bayan la'asar saboda haka tun karfe uku mutum ko karfe zai fara cewa to fa yau akwai damba fa akwai yau fafata saboda haka duk inda yake zai bari ya haƙura da kaso saboda zai je kallon dambe amma fa ba zai je juma'a haka ba wannan damuwar babu ita a sallar juma'a yana nita zai bari kuma ba zai je ya ji hudu ba ba zai je ya yi zikiri ya yi haƙuri liman ya yi hudu ba ya amfana ba da wannan sai yana dubawa ya gama lissafi daga inda yake kasuwa zuwa masallacin kusa da shi minti goma sha biyar minti ashirin saboda gosulo wane ne wane ne nawa zai dawo ya gama lissafi kawai yana zuwa an ce liman ya ce yana addu'a yawwa ya dace daga ya daidai liman ya zo yana addu'a ke nan ya samu raka a biyu dama kuma a bakin titi can gefe zai shimfiɗa sajjadar wasallam yana gamawa sai kawai ya juyo ko addu'a ba zai tsaya ya zikiri ba saboda dama shi bukatar sau na raka a kuma ya yi ta tunaninsa ai yanzu wanda idawo kasuwa ya ƙara sayan mata amma in zai je kallon bal ko kallon dambe ko kallon wane ne wane shi ko tun da wuri yake barin kasuwar nan kan ya yadda ya bar kasuwarsa in zai je wajen wani biki za an gayyace shi biki an ji dj wani zai zo a bai kamata a ce ba je ba kuma dama ya san biki za a za a yan mata za su kai ya kamata bikin suwa ne za a yi gayya ya kamata ya je zai je kallon yan mata a biki nan ka je barja da abin da yake amma in za a ce za a je wa'azi kai wa zai je wa'azi wannan wa'azi wannan tun da ake zuwa wa'azi ai za ne ake yanzu sai wa ake zuwa wa'azi yanzu ai ga ma waya ka ji wa'azinka a waya a to kai kallon ba da balle a waya dan me zaka je a wa'azi shine ba iya zuwa wannan fa shine waƙiyin abin da yake faruwa duk wani shirme mutum yana da haƙuri ya je a yi da shi amma ɗa'a fa wannan ba a iya haƙuri wajen ɗa'a da yawa mutane za ka tadda haka suke in ka ce eh, ya bar kasuwar sai sana'a sai je ki kai yaushe mu kaza to amma kai ka rika lura da shi in za a yi wani shirman zai iya bari ya je wancan ka to kaga wannan ya nuna zai yi haƙuri wajen abin da yake na sha'awar zuciyarsa wanda yake ba na ɗa'a ba ne da san zuciyarsa amma wajen da'ar ubangiji kuma shine mafi karancin mutane wajen himma nan kan bayi da himma himma ta kadan ce a nan bayi da karsashi amma a can fa a can dama ɗan abin nan ne mai ake cewa yan zuga masu yin abin saboda haka da shi ake komai amma a wajen karatu fa yana can gefe wannan kan ba da shi za a yi abin nan ɗin karatu to kaga wannan akwai matsala fallaimu yasbiru ala albazl fi ta'ati shaytan laimi wanda yake ba na kwarai ba yana da haƙuri wajen ciyar da dukiyarsa a cikin ɗa'a shedan wa atamma sabri ku atamma sabrin kuma mafi cika haƙuri zai anan ka wala yasbiru fi ta'ati Allah fi aitari shay'in amma ɗa'a ga ubangiji nan ba zai iya haƙuri ba cikin kankanin al'amari zai iya in za a yi biki bikin suwa ne ne ya kamata ya je ya nuna bajinta dama tun yadda ya ji bikin ya tura da Allah a nemo masa sabbin yan naira ɗari biyar biyar da ɗari biyu biyu rafa aƙalla irin ta dubu ɗari biyu da hamsin saboda zai je biki a yi abin nan bai kamata shi dai ya je wajen ba a ga yayi wani motsi ba amma ba in za ku yi abin nan in masallacin ku lasika ta lalace kar ku je wajen shi wannan yi da haƙurin wannan kai mutane masallacin ma kullum an dinga sai roƙo sai abin nan kaga nan ba zai iya hakuri ba sai ya ciro dubu goma sha biyar ya ce ga wannan kai ya yi ƙoƙari dubu sha biyar masha Allah ta Allah amma ba wannan muke duba ba a biki nawa ya tafi da shi dubu ɗari biyu da hamsin fa sabbin rafa kuma sai da ya bayar ya ci giya lokaci saboda yana so ya tanada amma a masallacin ya ba dubu sha biyar duk inda ya zauna sai ce wallahi masallacin suwa ne kullum wai lasfika ta lalace dubu sha biyar ma na bayar wallahi masha Allah tabarakallah san da kokari amma a wajen biki ai ka ga kuɗin da kai kai kai wa yan mata abin nan me ake cewa kari ka ba wa DJ nan kan dan a ce kaza kai amma a masallaci baka bukata Allah ya yabe ka ko mun cewa na masha Allah a wajen abin da yake ciyarwa in dai ba da'a ba ce nan kan zai iya yadda ya kamata amma in a da'a ce kana taba shi zai ce ai al'amura yadda suke yanzu ake cikin wahalan nan hmm, yadda kasu wannan sai wahala abubuwa yanzu amma a biki ne baya faɗa wannan fa ba zai faɗi wannan wa yasbiru ala tahammulil mashaq yana yi haƙuri wajen ɗaukar duk wata wahala li hawa nafsihi shi la'imi kenan dan bin son zuciyarsa fi marzati aduwwihi dan ya faranta wa abokin gabarsa rai shedan kenan wala yasbiru fi adna al amma baya hakuri dangane da wahala ikin kanwa fi marzati rabbih wajen neman yardar ubangijinsa wa yasbiru ala ma yuqalu fi irdihi fi masiyah yana iya hakuri dangane da duk abin da za a faɗa a soke shi a mutuncinsa zai iya haƙuri mana baya jin nauyi cewa a bikin nan fa ana iya ganin shi a ce wane ya haka haba da girmanka hmm? za ka fito kana ganin yanzu ai ba mu ɗauka za ka yi haka ba wallahi kana rawa a gaban mutane wane da girmanka ya yadda a nan kanka ba biki ba ne me da ya yadda a soke shi a nan a ce kai mun ga wani wallahi ba mu ji haɗi ba gashi mun ɗauke shi abin nan amma gidan Allah abin nan ka duba yadda ya hau stage dan Allah mala cikin ƙananan yara jiwo yana rawa abin kunya wannan ba zai ji komai ba dan an sai shi to me to me to me amma wala yasbiru ba zai iya haƙuri ba alama yuqalu fi irdihi dangane da abin da za a soke shi idan uziya fillahi idan an soke shi ne saboda Allah bal ya firru yana gujewa ma min al'amri bil ma'arufi wan nahi anil munkari ba zai umarni da kyakkyawa ba ba zai hana mummuna ba dan me khashyata an yutakallama fi irdihi bi zatillah saboda kada a soke shi a ce wani duk inda ya zauna ya dinga maganar cewa abin nan a daina kaza a yi kaza saboda Allah sai ce shi mutane za ka yi ta abin nan kana faɗa mutane su zage ka nan kan bai yadda da zagi ba bai yadda a soke shi ba amma a tamfa ya yadda wa yabdulu irdahu fi hawa nafsihi yana tare yadda mutuncinsa dangane da son zuciyarsa wa marzatiha da neman yadda zuciyarsa sabiran zai yi hakuri ala ma yuqalu fi duk abin da za a faɗa game shi zai haƙuri zai haƙuri ba zai ji wata kunya ba ba ruwan shi cewa yanzu dan Allah in wanka ba za su ce kaza ba to to sai me to sai me a nan kan ba zai ba ruwan shi a faɗa ɗin mana ba ba ne, ba kuɗi na ba ne. a ai dama ba a ce ba kuɗin ka ne. a a cewa aka yi a matsayin ka na musulmi mai mutunci bai kamace ka ba bai kamace ka ba a halin da ake ciki na yan uwanka danginka al'ummarka ana cikin wani hali na abin nan ka biya wannan kuɗin Allah gafata malam alaji yalla bai ka je kallon bal fi sabilillahi ka je kallon bal har ingila har sifaniya fi sabilillahi nawa za ka kashe wajen zuwa sifaniya kudin otel kudin zuwa kallon bal za a yi laliga a cikin za a yi abin nan wane ne za ka zuba kudi ka je fi sabilillahi to ba kudi na ba ne? sai ne ba kudi na ba ne? ai ba ce ba kudin ka ne. amma yanzu miliyan nawa za a kashe wajen zuwa kallon bal a kasar waje a kasar turawa ko kwatanni za ka biya ka je ka kalli bal ai za ka kashe kuɗi bare kuma a ce za ka je ingila za ka je tafaniya fi layi. ko jamus bundesliga ko bundesliga eh bundesliga fi ai kuɗi ake zuba wa yanzu zuwa League a jamus fa kalla mutum bai kashe ba ya kashe miliyan bakwai zuwa miliyan goma sha biyu dole ne miliyan goma sha biyu sai ta tafi a League. kawai zai je kallon bal yanzu miliyan goma sha biyan nan makota nawa yake da su hmm? al'umma danginsa nawa suke miliyan goma sha biyu ai za ta raya wasu mutane rayuwa fi da miliyan goma sha biyu ba kaɗan ba ba wai an ce ba kuɗinka ba ne amma dai ai kai musulmi ne in ka je liga allah ya rufa asiri ma dai ba kar wani abu ya shigo ciki tunda kaga dai ƙasar turai da abubuwa ciki kuma yadda ake irin wannan abubuwa fi sabilillah da a ce yan uwanka al'umma ka taimakawa miliyan goma sha biyu aka yi wani abu da ka rayu da za ka yi mamaki a gobe kiyama zai yi haƙuri a kan wannan to gwanda ma ban da siliga da kuma laliga duk in ya je wannan da sauƙi a kan ya je brazil in za a yi kaniba baje kolin tsiraici a duniya ba inda ake baje kolin tsiraici irin wannan a brazil a lokacin kaniba duk tsiraicin duniya a nan ake baje duk duniya ake gayya yadda ake zuwa aikin haji daga jinsi daban-daban al'umma da su ma haka ake tafiya bai bayyana tsaraici baƙaƙe da jajaye ƙasa-ƙasa ake zuwa a je a tsawon lokaci ana ana ana ana baɗala ba inda ake irin wannan a duniya irin yadda ake a brazil wallahi malam wani yake ban labari wani ɗan karshe wani a iyalansa ya ɗiba suka tafi nace hasbunallahu wa ni'mal wallahi malam cikin alhazamu wallahi a garin nan a to me kudinsa ne amma kudi ka ɗebi kanka da iyalan ka jefa a wuta fi sabillahi a'a yana iya haƙuri a irin wannan al'amarin amma inda aka sun wannan ne fa ba zai iya haƙuri ba ba zai iya haƙuri ba kuma cunkoson da ake a can wajen carnival da yanayin yadda wajen yake ma in ka ce masa je aikin kai aikin hajji ya yi cinkoso wahala to wannan wahalar da ake a can wallahi ya fi na aikin haji to amma da yake shaidanci ne da san zuciya shi kan ba komai a ciki lafiya lau lafiya lau ya yarda a bada labari ya je carnival to sai mai kudinsa ne amma fa ba zai yarda idan da'a ce ta ubangiji wannan ba zai yarda ba wa kadhalika yasbiru ala tabaddul bi nafsihi yana iya haƙuri la'imi ya miƙa kansa wajayihi da mutuncinsa fi hawa nafsihi dangane da san zuciyarsa wa muradihi da abin da ransa yake so muradinsa wala yasbiru ala tabaddul lillahi fi marzatihi amma ba zai miƙa kan nasa ba cikin neman yardar Allah ba wa ta'ati da yawa Allah da'a fa huwa asbaru ya fi kowa haƙuri ala tabaddul fi ta'ati shaytan ya miƙa wuyansa domin yi wa shaidan ɗa'a wa muradi na wa ajazu shai amma shine mafi kasawa a sabri ala dhalika fillah yi haƙuri dangane da al'amarin ubangiji wa hadha a'zamul lu'mi malai ce babu wata tsiya da tafi wannan ƙarshe kenan a tsara a'zam al luum lalacewa ta ƙarshe mutum ya yarda cikin abin da yake na sabon Allah ne da bin shaidan shi kan zai iya sakin jiki a yi da shi amma duk inda nake na yi wa Allah ɗaya ne kuma ba za a ganshi ba zai yadda ba wannan lalacewa ita ce ta ƙarshe wala yakunu sahibu kariman inda Allah irin wannan baya zamowa karimi a wajen Allah wala kuma ma'al karami a ranar alkiyama ba zai tashi ba a cikin ma'abuta karamci idza nudiya in aka yi kira bihim aka ce ina ahlul karam alkiyama ta ala ru'usil ashhad a gaban dukkan halittun Allah liya liya'lama ahlul jam'i domin ranar za a yi kira ne don duk taron nan su san cewa man aula bil karami yawma su wane ne mafiya karamcin mutane a yau ainihin muttaquna za a yi kira ina masu takawa wannan zai taso yana cikinsu? baya cikinsu. a duniya dama ai bai miƙa wuyarsa domin ya samu wannan kiran ba a shi so yake a yi kiran duniya ka san birgewa ne in ka zauna a majalisin abokanka ka ce kai an yi tsiya da muka je cannibal malam kai ana fa al'amari a duniyar nan kaga ko in yana ba da labari aka yi masa wallahi ke kai ai ai ba magana ne ko da muka je la liga ai ba ai ya ana ana irin ana sha'awar sa din da kai yanzu ake ka je la liga ce wallahi mun je mun je wallahi ai a gaban mu aka yi ba shi ba wace ce da wace ce ai muna ganin abu da abu da shi kuma ana ana ana ana sha'awar shi wallahi ya ji daɗi ya ji daɗi mu a talabijin magani shi ko ka gashi da kafarsa ya ji ya gani saboda haka shi ya yadda a nan yana son yabo amma fa ya san cewa a gobe kiyama ba za a kira ka ba a gaban ashhad a ce wannan ya je laliga wa zai kira ka wa zai kira ka a can cewa ake ainal muttaquna kiran masu sallah da azumi da hajji da umra ake kira a wannan wajen kai ko mai waɗancan ayyuka kai a nuke ma kake dan a ranar ma ka so ma a kira ka a yi maka lissafin wannan azan saboda haka duk mai irin wannan ɗabi'a kaga ma'ana yayi haƙuri wajen bin son zuciyarsa ya kasa haƙuri wajen bin Allah to wannan babu wanda ya fi shi asara الباب الثاني عشر مالتي بابي نقوم شابي في الأسباب التي تعين على الصبر جمد الأمر الذي تيمكم باوى أكن حقولي لما كان الصبر مأمورا به يعند الله يؤمني دا أي حقولي جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا جعل الله سبحانه وتعالى له أسبابا في الله يسني وسدليلي دا سببا تعين عليه دا كتمكا وأكن حقولي وتوصل إليه كي كيواغ حقولي وكذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر حكى شأن أبنجي يكي باب وانا الأمر دي أمني دشي إلا أعان عليه فاتي سياتي مكباي سئيين وانا أبن ونسب له أسبابا يكف سببا دليلي تمده وتعين عليه لذات التيمك وبا وجين إيين وانا أبن كما أنه ما قدر داء كما يدى أبنجي تعالى بيتبقدر وتتتابا illa wa qaddara lahu dawa'an sai da ya kaddara mata magani wa zamina shafa'a ash-shifa'a bi isti'mali kuma ya lamunci cewa in dai ka kai hannunka kan maganin to kuma Allah zai warkar da kai ba wata cuta da ba ta da magani sai dai in baka kai ga sanin maganin ba kuma wannan wani abu ne da ba amma Allah ya lamunci duk cuta sai da ya sama mata magani to haka duk aikin da yake kai kuma ya kawo dalilan da zai taimake ka ka iya aikin fasabru haƙuri wa in kana shakkan duk da cewa haƙuri yana da wato wahala yana da kunci karihan kuma zuciya tana kin haƙuri halan nufusi a rai fa tahsiluhu mumkin amma ana iya samun haƙurin ana iya yin sa wa huwa yatarakkabu min mufradaini haƙuri yana haɗuwa ne daga abubuwa guda biyu ana samun haƙuri daga abubuwa guda biyu al-ilmu wal amal sani ilimi da kuma aiki faminhuma daga wannan biyun ne turakkabu jami'al adwiya ake hada dukkan magani allati tudawa biha alqulub wal abdan da ake magani da shi ga cututtukan jiki da kuma zuciya fala budda min juz'in ilmi wa juz'in amali ba makawa wajen magani sai an samu bangare na ilimi da bangare na aiki min huma daga wannan biyun ne ya tarakkabu hada dawa wannan maganin yake haduwa alladhi huwa anfa'ul adwiya wanda aka samu wannan shi yafi kowane magani amfani fa amma aljuz alilmi amma abinda ake nufi da yanki na ilimi dangane da magani yace fa huwa idraku ma fil ma'muri min alkhairi wan naf'i wal ladhati wal kamali yace hakuri yana ginuwa ne ya tarakkab min amrayni ithnaini daga abubuwa guda biyu ko yace al-ilmu wal amal ilmi sani da kuma aiki sanin me to shine yace bangaren amma al-juz al-ilmi abinda ake nufi da ilmi fa huwa idraku ma fil ma'muri shine bawa ya gano cewa cikin abin da aka umarce shi min khairi akwai alheri mai yawa a ciki wan nafa da amfani wal lazzati da dadi wal kamal da kamala to kaga wannan ilimin shi zai sa mutum yayi me ya tunzura wajen wai yanzu me yasa zogale yayi daraja me yasa saboda an ana ta bayani da ba a dauke shi kawai a matsayin abubuwa ne gargajiya kawai an tashi an ga mutane suna ci wataƙila ma dabbobi ma suna ci amma sai aka ce kai aka yi bincike aka ce to zogala yana da abu 99 na amfani wallahi kaza da ce la ilaha sai na sai aka bazama kowa zogala a dafa shi a matsi ruwan a sha a ce abin nan din yi waye ya zama ya yi daraja dan me an gano ashe yana da fa'ida ashe ilimin sanin abu yakan sa mutum yi ne ya himmatu da abin to kaga wannan bangaren ilimi kenan sanin abin da ke ciki na alheri da kuma duk abin da Allah ya umarce mu yana nuna mana alherin da ke cikin abu in kai ba akwai alheri azumi yana da alheri ne alherinsa guda ɗaya in kai saboda Allah a gobe kiyama za a nisantar da kai daga wata jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in azumi ɗaya a gobe kiyama Allahu akbar azumi guda ɗaya sannan in kana ne ka zamo cikin masu azumi kai in ma za a shiga aljanna ba ordinary ta kowane gate za a shiga akwai taku ta musamman kofa aka yi don masu azumi ana ta ma a ah, to haka ne ashe azumi ba karamin abu kaga sai ka yi me sai ka ji ranka yana son azumin saboda alherin da kake so ka riska na azumin to shi yasa yake fa huwa idraku ma fil ma'mur min al khair da abin da aka umarce ka ana gaya maka alherin da yake ciki to in ka gano alherin wal nafa da amfani wal lazza da kuma dadin da ke ciki wal kamal da kamala wa idraku ma fil mahzuri in kuma hana ka aka yi to za a gaya maka illa da ke cikin abin da aka hane ka mina sharri na sharri wa durri da cuta wa nakas da kuma tawaya aka ce zina tana da illa wata illa da kaza da kaza aka fito lissafo illolinta kai to Allah ya tsare mu kai ko da kake son ka zauna lafiya ka je kai abin da yake da illa ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma sha tara ba illar ba ta da adadi a'a to in haka ne ya kamata lalle a guje wannan tata tana da illa da kaza da kaza shan kayan maye dai abin da aka gaya maka aka hane ka kuma sai a lissafo maka illoli dan me in ka tsaya kai nazari sai ka ce a'a in je kana son zaman lafiya gwanda ka bar wannan abu kai haƙuri ga kenan sanin ka ga abin zai sa ka yi hakuri? fa idza adraka hadaini al-ilmaini idan mutum ya gano wannan ilimi guda biyu na amfanin al da illar al-mahdur kama yanbaghi kamar yadda i kamata igane, abafa adafa ilayhi al-azima ne zai himmatu ya sa azima ta gaske himma ta gaske wal himmata al-aliya da himma madaukakiya wan nahwa da kuma ƙoƙarin tsamar da kansa kar ya fada cikin abin da yake mai illa ko kuma ya zaburar da kansa wajen aikata abin da yake mai mace ne annahwa yani izzatun nafs aw alwuquf fi wajhi albatil wa difa' an alhaq duk abin da yake barna ne ka nisance shi duk abin da yake mai amfani ne shi zaka tsaya akan sa wal muru'ata da muru'a al insaniya wadda dan adam yake samun kamala ta mutuntaka wa damma hadha al juz' ila hadha juz idan kuma ya dora ɗaya yankin na aiki kenan akan wannan ilimin to fa mata fa'ala zalika hasala lahu sabr to duk yayin da ya samu wannan to a lokacin ne hakuri zai tabbata gare shi wa hanat alaihi mashaquhu duk wahalar abin kuma sai ya zama masa mai sauki wahalat lahu mararatuhu dacin abin da yake can sai kuma ya zama yi masa daɗi wankalaba alamuhu ladza radadi da wahalar kuma sai ijuya idan mu abu mai dadi azumi ba ai ba sai ka faɗa ba ma yadda muka saba kana wayar gari kana bude ido wani fa da ma kwalbar ruwa a kusa da shi al'adar sa kenan yana bude ido sai ya kwamfadi ruwa ba haka bane haka kuma zai haɗuwa rana har ya zo kuma kwanciya ga kwalbar sa kusa da shi wani haka yake to a ce ba zai sha ruwan nan ba awa goma sha biyu da daɗi akwai wahala ba zai ci abinci ba kuma zai ci gaba da harkokinsa akwai wahala amma yayin da ka auna ka ga amfanin ya fi yawa kuma sai ka ji wahalar ta zama mai ta zama daɗi saboda kai burin shi ne mai ƙarshen abin ko ba haka ba sai ka ji kawai shi a wajen shi ne daɗin wani kuma sai ya ce kai lalle kana yanzu kai kana iya azumi ai ni ai daga ramadana sai ramadana ni eh, azumi in ba wancan ma an ba dan dole bane ai ba zan yi ba saboda me ilimin da kake da shi ne bai samu ba shi yasa dan da ya samu da zai fi ka wata kila kwadayin abin da kake kwadayi to shikenan kai tutun abincin shekara dubu ni kuma yi ta hakuri mu tafi lahira in mun tashi a gobe kiyama a gawaye da riba eh wanda aka ce azumi ɗaya in kai za a nisantar da kai daga jahannama sab'ina kharifan yaushe ake batun wani yunwa ko kishi ha ai ba batun wani kai da yanzu ake magana fa gobe kiyama ake ba kai ka san ko yayin da lahira nan take ai ya kamata kai mata tanadi a'a rashin ilimi ne yasa sai ga mutum sai ya dauki aiki wai da wahala to me abin wahala cikin abu ha to inda wahala dan me mutane suke fita neman abin duniya amma ba sa jin wahala ko sa jin wahala me me suke duba daɗin da za a samu a ƙarshe duk da hatsari duk da wahala duk da kaza duk da kaza haka dai za a yi ne za a tashi din a tafi kwatanan a tafi ganan a tsallaka a tafi har na ka bar iyalanka ba kwana talatin kwana sittin kwana casa'in kana dai kamfani kamfani kana waye sannan kana abubuwa dai wanda ga wahalar zuci ga fargaba ga waye ga amma duk ana yi don me kullun ƙarshen ake duba in aka dace ai ba magana ne shikenan to in a duniya za ka yi mata wannan lissafin lahirar ka ba min ba bi aula eh sai kamata kai wata ne kai wannan lissafin duk wahalar da za a sha nan in dai za a samu kiyama to ai ba wahala ba ce aljanna aljanna to haka bil wanda yake yin aikin sabo tunaninsa gaba ɗaya akan daɗin abin yake ne shi kawai yake kallo ai da daɗi amma baya duba aƙibar daɗin to yanzu misali mai shan sigari ko da yake shi ya san daɗin da yake ji Allahu ala amma me abin daɗi a sigari fi sabilillahi hayaki ya ta in ya mai kware ma ya ta tare kuma gashi an ce yana haifar da cutar abin nan huhu yana kashewa yana wane amma sai shi baya kallon wancan din saboda iliminsa bai kai bane sha'awar ta riga ya ta rufe masa ido to ba zai ga abin nan din ba kawai bukatarsa shi ya mure. sai a babban a makarantun jami'a ko kwalejoji sai a yi babban signboard lauha a yi babban allo a ce 8 kills cutar 8 ba tana kisa kuma tana nan sai ya daga kai ya kalle ta ai ba zai ma iya karanta ba saboda sa ya rufe yan matan kawai yake kallo amma ba ni labarin in ya kamo da cutar aids ka ganshi a kwanjami akan gado na asibiti ya irin lalace wannan sai ka ce ina dadin sai ce me ba bayani ina dadin minti biyar ne fa ko goma sha biyar shikenan an gama masifar fa har abada ba ta da iyaka ko iya wannan aka bar shi da ita ko yi ta sa famfas saboda cutar sanyi yana tauyoyon saboda zanace zanace yanzu ina daɗin to yawon neman magani duk inda ya ji mai maganin sanyi na gargajiya na boko ya yi gaji ya sha ƙwayar ya tafi ƙasar wajen ya ina saboda me ya manta da wannan lokacin da ake cewa akwai illa ina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila innahu kana da ake ta fasha ce kuma munar hanya ce kar ka bi ta a lokacin idan sa ya rufe bai gani shi abin kawai tunanin sa wai akwai daɗi a to amma a ƙarshe in masifar ta faru kuma sai ya zo yana nadama a to ai babu tun nadama ana da kai haƙuri ka yarda da cewa aƙibar da aka gaya maka ba ta da kyau ka bari don gudun illar da ka zauna lafiya to kuma yanzu ba ma magana duniya muke na cututtukan duniya da waye ba an je lahira fa an an mutu ya lamarin zai kasance ka ga ba magana nan to kullum idan ka duba wancan in ka kalla sai ka ga bai ma daɗi ba ma atlan sai ka gama kai a zuciyarka ma abin ba ma ba ka lissafa wani daɗi a cikinsa don idan ka san illarsa ma'aunin baya aunuwa da cewa wani akwai daɗi illar ba kaɗan ba ce duk wani saɓo ya ka hana to amma fa sai kana da ilimi ba sai kana da taimako daga ubangiji na cewa ka fahimci hakan wani an gaya masa ba zai gane ba idan sa ya rufe shine sha'awar zuciyarsa da bin son zuciya da gaya ya hana shi haƙuri akan wannan saɓon kuma sai yana ganin ai ai yanzu ma duk cuta ma tana da magani ko kuma ya rika yawo da kayan gwaji wai wai saboda kar ya kamu da abin nan masha Allah wato zai wa Allah dabara ke ko kuma ya rika wasu dabaru wai an ce in an yi kaza an yi kaza zai magance ana shan ah, abin nan ai ai duk wanda yake shan abin nan in yana shan wani abu kuma a madadin wancan ai shi kenan ba abin da zai same wa ya gaya maka a'a shedan ne yake masa wannan ruɗin saboda wato idrakinsa ne bai kai ga illar abun ba saboda sha'awarsa ta rufe masa ta toshe masa basira sai da baya iya gani dama ai yana daga cikin shi'umancin sabo sai ya toshe mutum basira ba zai iya ganin akibar abun ba sai ya fada ciki kuma ya zo ya kuka kukan da ba zai amfane shi ba Allah ka tsare mu ya ubangiji fasabru haƙuri in ji malam musara'atu ba'isul aqli wad din ba'isul hawa wan nafs ya faɗi wannan a baya haƙiƙanin haƙuri shine musara'a ma'ana kokawa da yaƙi tsakanin ba'isul aqli wad abin da yake na hankali da addini tsakaninsu da me ba'isul hawa wan nafs da kuma abin da yake na san zuciya da kuma wato bin abin da rai yake so abubuwan nan haka ake rigima addininka da hankalinka ma'auni ne da Allah ya baka Allah ya baka hankali kuma ya baka shari'a ita za ka yi amfani wajen auna me kibar duk abin da kake yi to amma kar ka manta akwai kuma abokin rigimar waɗannan shine alhawa wannan zuciya da wannan karkatar da ita kuma kana kallon abu sai ka ga sai kai ta mamaki yanzu Allah duk abin da aka faɗa din nan kana ganin abin sai ka kai ta sakawa an fice Allah baya so an fice annabi ya hana an fice kaza zai faru an fice a gobe kiyama masu irin wannan kaza kaza amma zuciyar zuciyar da kuma sai ya yi ta rufe wannan to ai kaza to ai kaza shedan sai ya taimaka rada wa kullum tsari aini duk masu rigima guda biyu masu kokawa arada an yataghallaba ahaduhuma ala al-akhar al'ada shine ɗaya yana so yi nasara akan wa akan ɗayan haka al'ada take din aka ce ai kokawa kowa so yake yi ne ya kada dan uwansa fa at fihi takwiyatu man arada an ta al-ghalabatu lahu Fattare ku fihi hanyar da ke cikin wannan shine mai takwiyatu man arada an takuna al lahu duk wanda yake so ya samu nasara akan abokin kokawarsa, to yayi kokari ya karfafa kansa da dabaru da al'amuran za su taimake shi wa tad'if al-akhar kuma yayi kokarin raunana abokin rigimarsa kal hal ma al-quwwati wal marad daidai yake da rashin lafiya da kuma lafiya sawa daidai da daidai فإذا قوي باعث شهوة الوقاء المحرم إذا شعور سن سابو تزنا يرجى يرنجاي زوتيا وغلب يغلب يرنجاي بحيث لا يملك معها فرجه متن يكاري كنسا daga zina aw yamlikahu walakin la yamliku tarafahu ko kuma a'a yana iya hana kansa zina amma baya iya hana kansa leke leke aw yamlikuhu ko kuma a'a yana mallakar wannan walakin la yamliku qalbahu ba iya mallakar zuciyarsa bal la yazalu yuhaddithuhu zuciyar tana ta tunzura shi tana ba shi labari bima hunaka da abin da ke can wa ya'iduhu kuma tana masa alkawari wa yumannihi tana goratarsa tana ba shi gorace gorace wa yusrifu an haqa'iqiz zikri kuma yana kawar da shi game da haƙiƙanin tunanin abin da yake mai amfani gare shi wa tafakkuri da tunani fi ma yanfa'uhu dangane da abin da zai amfane shi fi duniya wa akhirati a duniyarsa da lahirarsa to nan matsalar take wato inda ake rigimar kenan hankalinka da addininka suna cewa karka je bikin nan akwai matsala zuciyarka da sha'awar zuciyarka suna cewa to ai ba wani abu bane in ka je ma a gefe zaka zauna ai kai ba sai ka shiga cikin abin nan jama'a an yi abin nan kai kawai abin nan ne kawai ai kaga in ka je ba wai wani abu zaka yi ba kai kai me za ka yi ba zama kawai za ka yi a je ka zo ne ai don kar a ce ba ka je ba kar ka je wajen nan saboda akwai matsala an ce an gayyato mawaka da wane da wane kuma ka san yadda suke da batsa da abin nan kuma an ka san dai yanayin abin nan din kaza kaza to ai duk wannan ba ka je kawai in ka je a ganka ai sai kai tafiya kama ai ba sai ka zauna an tashi daga duk abubuwan ba kar haka littafin yake Kowace wannan na tunzura ka wannan na cewa to kai dai nazari ka dai nazari irin wannan wajen aka je kuma yanzu a ganka a wajen ma to ai ba wani abu bane sai in sa face maka yanzu mun sabo rufin asiri to eh balla ba ba wanda zai gane ni ne duk fa wannan shedan ne da zuciya take ta saka maka kai je kana so ka je ka ga ni ai ba wani abu bane in je ni in ga me ake a wajen ne to me yi bukatar ka ka je ga me ake a wajen to shine ba'itul akli wad din kana da addini kana da hankali kana aunawa amma akwai ba'itul hawa wannan zuciyarka kuma tana son irin wannan abu da Allah ba ta so a je ga yan mata ana gajiji ana mawaka wani da wani sun zo an yi kaza ai za a yi kaza zan rai baya so eh ana na so wani je hole yayi abin nan ya ya zaka ce baya so a'a matsalar shine shi ran da yake so ya dace da abin da Allah yake so ya dace ko akwai matsala don akwai matsala ka bari mana ka haƙurƙutar da zuciyarka kar ka je za ka gani idan ka zai ga abin da zai zama ka fitina ba ka san me zai faru ba ka bari shi ya fi ka haƙura shi ya fi to haka zuciya take cikin al'amura kullum rigima tsakanin kaza da kaza wani lokaci kuma ka samu shaidanu ma mataimaka eh, abin nan wanda za su rika maka ma abin nan tun ziraka kai da Allah zo mu ji da Allah kai matsalar ka kenan kullum ai ba wani abu za a yi ba in mun je ma ka tsaya a gefe in ka gida ma ka zauna a mota ma ba ma sai ka shigo ko kuma in ka shiga ka ga bai maka ba ka koma mota ka zauna wallahi sai an ga gaya ma haka ai ba ko ba haka to sai wani kai tsaye ka kenan kai ana harka kai kullum dan ba dan walwala ba kai ba za shedanu so suke sai sun jaka a jeje a yabin lan ka gano abin da Allah baya so zuciya ka kuma zaka ji suna buga ba ka so din amma tun da an fi ka ƙarfi wane ma zai je wane zai je yanzu ka duba duk fa za mu tafi abokan ka nawa za mu je da Allah duk ba ba mu kuma ma in ma kaza ka sai ka to bari je mu je ko dan abin nan shikenan magana ta ƙari kuma illar shi ne ba wai zuwan yau ba ne ba fa yau ka je gobe ka je jibi shikenan kuma sai a tsoron abu ma ba wani abu ba shi shikenan ka bi yarima ka je kai ma ka saki ya zama jiki to amma yayin da kake nesa da shi ka bata kwanta da abin gwargwadon yadda kake ta abin gwargwadon yadda za zaka zauna lafiya gwargwadon yadda ka kake jin ba wani abu bane kana zuwa to gwargwadon yadda kuma abin kullum zaka ji? har ma ya salamce tun kana ganin cewa ma sabo ne sai zama to menene da kai za a yi shewar da kai za a yi kaza kaza an ce maka ya haka sai kace to ai ka fara wasu abin nan bayani fa iza azama ala tadawi idan mutum ya yi niyya na neman magani wa muqawamati hada da dan ya fuskanci wannan cutar falyutifu awwalan bi umur to ga abubuwan da za su taimaka maka yayin da zuciyarka ta yi sha'awar wayannan abubuwa a matsayinka na mutum ko a matsayinka na wanda ba mala'ika ba ko mala'ika ne malam usman ha ai mutum ne ko ko dan kawai ya bar gemu ko ya dage wani shi ya zama daban shi ba mutum bane eh ai ba ba wani mutum ne shi ma mutum ne Allah ya kiyaye da gemu ma sai ga ana abubuwa kuma kuma wanda bai bai kamata ba to saboda haka me zai taimake ka wajen ka yaƙi zuciyarka wannan cututtukan da aka ambata na sha'awa-sha'awan da take riya maka take tunzura ka yaya za ka rage ƙarfin wannan Ya ce da waɗannan al'amura ga sanan malam zai lissafo muka abubuwan da za taimake ka wajen rage wannan tunzirin da kake ji shaidan da zuciyarka suna maka da ma wayanda suke kewaye da kai shaidanu shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf alqawli gurura to abinda zai ce ka rage wannan kaifin wannan abin nan din shine me yace aduhuma ahduha na farko an yanzura ila maddati quwwati shahwa mutun ya kalli karfin sha'awar da ke cikin zuciyarsa fa yahuddaha sai yayi mata iyaka min al-aghdiyati al-muharrika lish-shahwa ta ya zai mata iyaka ya rage duk wani abin da yake tunzura sha'awar ta karu duk sha'awa akwai abin da yake mai ingiza ta a to imani ma ai haka ne imani ma akwai abin da yake mai yake kara shi yake ingiza shi yawan zuwa masallaci yawan zuwa karatu don Allah baya rage wasu abubuwa yana ragewa akwai abubuwa da yawa da yawan zuwa karatu yasa kawai ka jima kawai baka sun fita a ranka amma da ba ka zuwa wanda baya zuwa karatu ya cike shi a wajen shi lafiya lau to akwai abin da za ka rage wa wannan sha'awar abubuwan nan karfi shine mai ka kalli madda din me yake zira ta sai ka datse shi sai ka datse shi fa yahuddaha min al-aghdiyati al-muharraka lish-shahwa kamar yanzu misali wanda bai aure bane matashi aka ce yawaita azumi dan yana rage masa wannan tunanin sha'awa din ya yawaita azumi kamar yadda ma'aiki ya faɗa sallallahu alaihi In ma bi nau'iha au bi kai wa ha? ya rage abinda yake ne zai tunzara sha'awar ko dai bi nau'iha ko nau'in abin yanzu misali hakan ce akwai nau'in abincin da mutum ya ci yana iya motsa mashi ko ba haka ba to ya daina cin abincin au kamiyatiha ko kuma ce in ya ci adadi kaza na kaza yakan iya motsa ya daina cin wannan adadin ya daina mu'amala da shi da wannan adadin liyahtima hadhihi al-madda bi taqliliha dan ya rage ya katse wannan madda din abin da yake tunzura sha'awar ya rage ta fa in lam tanhasim idan bata bai katse ta ba gabaki daya to falyubadir ila sawmi yayi maza yayi azumi fa innahu yud'ifu majari shahwa yana matse magudanan sha'awa a jikin dan adam wa yaktu hiddatiha yana rage yana karya kaifin sha'awa shi azumi wala siyama kuma musamman azumin da idza kana akluhu waqtal fitr mu'tadila idan ya zamo azumin ana yin sa kuma ana kula wajen daidaita abinci a ce za a yi azumi ko ba haka ba don a rage sha'awa amma aka zubu da baki to za a je farfesan a kafarsa ko jelarsa sannan da rabin kaza fefe cikin sannan da madara danya da aka tafasa ta <laughs> da ɗan dankali da kwai to ai yi ba yi ba <laughs> to bai amfani wannan azuba ai kawai da gurbi <laughs> ko ba haka ba a rage abin da kuma zai zamo akwai ba zan manta ba lokacin da muke azumi a saudiya wallahi idan ka gama abin nan ka gama ce yake yan abincin ka ka kwanta wallahi malam ka tayi da safe sai dai kai ta gyatsa halla asar saboda kai zubur da ba wata wani ba ga AC in ka kwanta dama in ka sai a tsanci Allah gwar azhar kana tashi kaje kai wanka da ruwan dumi kai abin nan ka ma ba kamar san kara to ayi ba ayi ba ke da ba ya tasiri ba dole a ga cewa azumin irin wanda zai tasiri a zamo mutadili wajen cin abin da za a ci wajen sahur wajen kuma buɗe baki sai ya zamo ya taimaka ina ga mu dakata nan saboda lokaci <clears throat> insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaban abin da muka karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya fi mana kurakuran muna tawassuli muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali wannan abin nan da ake na harkar zaɓe da waye Allah ya sa a yi a gama lafiya kuma Allah ya zaɓin mana shugabanni na kwarai Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya yalwata mu cikin arziki mai wani albarka a ciki wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum